a daidai lokacin da ake taro na majalisar tattalin arziki ta ƙasa wadda ta ƙunshi gwamnoni na najeriya da masu faɗa a ji a sha'anin kuɗaɗe ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari shugaban ya ba da umarni na gaggawa ga babban banki na najeriya da ministan kuɗi ta ƙasar da su gaggauta biyan jihohin najeriya 36 har da abuja wasu rara na kuɗaɗen da aka samu daga hukumar nan ta paris club wadda ke ba da lamuni na basussuka da aka caji gwamnatocin jihohi kudade fiye da abin da ake bin su wato dai a yanzu ana sa ran za a rarraba musu naira miliyan dubu ɗari biyar a daidai lokacin da ake kokarin raba musu wannan kuɗaɗen akwai wasu naira miliyan dubu ɗari uku da tamanin da takwas da ake zargin waɗansu gwamnonin da aka bai wa waɗannan kuɗaɗe ba su bi ka'ida da tsare-tsare ko alkawarin da aka yi da su gurin kashe kuɗaɗen ba saɓanin haka sun yi abin da suka ga dama wanda ya saba ka'ida abin da ya sa a yanzu shugaba muhammadu buhari yake fatar za a bi ƙa'ida a tabbatar da an yi abin da ke daidai kafin a rarraba musu waɗannan kuɗaɗe kakaki a fada gwamnatin taron najeriya malam garba shehu ya ƙara mu haske dangane da wannan matsayin da aka cimma tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da gwamnonin tarayyar Najeriya. Malam Garba a daidai lokacin da shugaban kasa ke kokarin ba da umarnin a ba da waɗannan kuɗaɗen. Ya za a yi da koke-koken da ake da shi a tebur na cewa waɗansu gwamnoni guda bakwai sun yi wasu abubuwa da ba su dace ba da waɗansu kuɗaɗen har ma ana tunanin ko bai dace wannan karo a ba su wannan kuɗin ba. To ina fata cewa ita ma'aikatar kuɗi ta tarayya za ta ba da cikakken bayani akan ko nawa ko kowa zai samu a ciki amma ka cewa dama sun ce ba za a ba da wani kuɗin ba sai kowace jiha ta kasar nan ta cimma wasu bukatu da aka zayyana musu daga cikin waɗannan kuma abubuwa da aka ce za su yi shi sun hada da cewa a tabbatar waɗancan kuɗaɗen da aka bada an yi amfani da su don a jama'a aiki ba wai wawashe su aka yi ba shi zancen cewa wasu jihohi kamar bakwai aka ce ana zargin ko ba su amfani da wani kuɗi yadda ya kamata to wannan tsakanin su da efcc da ma'aikatar kuɗi ai ba za a ba umarnin a bada sabon kuɗi ga wanda yake ba a gamsu da abin da ya ba so saboda haka na ganin su za su bayani cikakke ga masu bincike su nuna cewa a sun yi amfani da kudaden nan ta hanyar ka'idar da aka ajiye a farko in masu bincike suka gamsu a wani abin da zai hana a dora wani kudin akan wanda aka bada a baya yanzu kana nufin akwai waɗansu ƙa'idoji da dole ne sai an bi su an tabbatar kafin gwamnatocin jihohi su sake samun wannan kuɗaɗen ko kuwa a ita gwamnatin tarayya ce take da wani tanadin da za ta yi domin tabbatar da an kashe kuɗin bisa ga ƙa'idar da yasa aka bada su tunda shugaban ƙasa da yana ganawa da su ya yi juyayi cewa akwai ma'aikata da ba a biya su albashi ba wasu ba su biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu wasu kamar ba su biya kuɗin inda suke zaune ba da dai matsaloli barkatai da ya kamata a ce an yi abu da ke daidai da wa'annan kuɗaɗen. Eh, kasan shi ita wannan bukata na cewa jihohi su dinga bin wasu ka'idoji da gwamnati ta ajiye wajen kashe kuɗin jama'a ai ba wai shugaban Muhammadu Buhari ne shi kaɗai ma ya zauna ya zayyana wa'annan ka'idoji ba yarjejeniya aka yi tsakanin gwamnonin jihohi da ita gwamnatin tarayya cewa irin tabar gaza da ɓarna da ake na dukiyar jama'a a baya a'a ba za a ci gaba da yin sa a ƙarƙashin wannan zamani ba gaba ɗaya aka zauna wasu gwamnati suka fara kafa kwamiti wanda na tuna eh, gwamnan zamfara da gwamnan jihar kaduna masu sun suna cikin kwamiti da suka tsamo waɗannan irin matakai da aka ce a ɗora akan gwamnonin jihohi don su dinga tafi da sha'anin kuɗaɗe na jama'a idan suka shigo hannunsu saboda haka wannan yana nuna maka cewa wato gyara ake so a yi ba barna ba kuma shi kansa shugaban Muhammadu Buhari kamar da ka faɗa ya nuna damuwarsa akan abubuwan nan na kyautatawa ma'aikata yana ganin da ciwo a ce ana barin ma'aikata a jihohi ba abinci babu kuɗin haya babu kuɗin makaranta da za su biya na yaransu da sauransu a biya musu haƙƙinsu idan an yi wannan kome daga baya ake so a yi ya biyo baya. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a Abuja a tattauna da na da shi bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya umarci a baiwa gwamnatocin jihohi makudan kuɗaɗe domin share hawayen ma'aikata da sauran guna da ayyuka na ƙasa kamar yadda aka tsara. To amma a yanzu an sa ido a ga irin matakin da za a ɗauka akan wa'ancan gwamnoni na farko wanda ake zargin su bakwai ne da suka yi gaban kansu da wa'ancan kuɗaɗe da aka basu, ba tare da sun bi ka'ida har ma aka ce hukumar EFCC ta fara bincike akan wannan al'amarin ba. Umar Faruk musa amurka a abuja Nigeria.